da muke ci gaba da karatun mu na tafsir kamar da muka saba a kowane lokaci makamancin wannan Sai gina Allah ta'ala za mu ci gaba da inda muka tsaya yau muna muna yammacin juma'a wanda yake shirin da hudu ne ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai bayan jiran mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makon zuwa madina wannan shida ci da sha uku ga watan uku shekara ta 2026 a kalandar turawa ba mu gushe ba muna cikin suratul yusuf wanda darasin mu gabata mun kwana kan aya ta 106 aya ta yau za mu tashi kan aya ta ɗari da bakwai a fa'aminu an yi a tiyahu ko an ta tiyahu mun gashi da kuma da azabin da. أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وهو على الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى وكان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون من قبلك وما يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان آمنة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تحسبون نعم. ويجي أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله shin ko sun amince wato wata hukuma da take mamayewa daga azabar Allah ta zo masu aw tatiyahum as-sa'a ko kuma kiyama ta zo musu ne tashin kiyama barka wato kwatsam wa hum ya shuru alhaji ba su sani ba kulka ce da su hajji sabili wannan ita ce hanya ta ko tafarki na a da'u ilallah ina kira zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ala basiratin akan basira da hujja da ilimi ana wa man ni da wanda shi ya bi ni wa subhanallah sarki ya tabbata ga Allah wa ma ana min al-mushrikin ni kan ban kasance cikin mushrikai ba وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ومتبعك وابا gabaninka ba wato na manzannin da muke aiko da su ila rijalan fashi mazaje yuhi ilaihim wanda muke musu wahayi min ahli alqura na mutanen alqariyu afalam yasiru fil ardi shin ba za su tafiya cikin kasa ba to su sahi su yawa ta su zagaya bayan zuru sai su kalli kai fa kana asibatul ladina min qablihim ya ya karshen wa'anda suka gabace su ya kasance wanda suka gabace su da suka karya ta manzannin da Allah ya aiko yaya akiba su yaya karshen su ya kasance saboda sauki izina da darasi daga wannan ba za su yi wannan ba to yace wala darul akhirati khairul lil ladina taqaw to lalle tabbas gida na lahira ya fi alkhairi ga waɗanda suka ji tsoron Allah suka kiyaye dokokin sa waɗanda suka ji tsoron Allah suka ji tsoron Allah suka kiyaye dokokin sa a fala taqilun shi ba ku hankali to wannan shi shine ah, jiya idan ba manta ba a aya ta ɗari da shida wa ma yuridu aktsaruhum billahi illa wa hum a kan ta muke lokaci ya kare mana wanda muka ce wannan aya wadda tsawon labarin ta ko lafazin ta mata da tsawo wa ma yuridu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun amma malamai sun duba ta suka mata fassarori daban-daban masu faɗin gaske kuma yi na aksaruhun billahi yawancin su ba su yi imani da Allah illa wa hum mushrikun ba ce suna mashirikai, suna masu shirka da Allah suna hada Allah ta'ala da wani a wurin bauta fasarori ne masu yawa muka ce malamai suka yi ma wannan nasi jiya mun wasu daga ciki ba mu kai karshe ba lokaci ya kari daga ciki muka ce akwai fassara da shahuriya da ta tabbata a farko ya ta daga abdullahi bin abbasin ah, radiyallahu anhu ba kamar da yake cikin kitabun tawili a wato a cikin kitabun tafsir na al-imam al-bukhari a sahihin sa kenan abdullahi bin abbasin radiyallahu anhu ke fassara wannan aya yana shara ya zuwa ga cewa fassara ayat da ma'ananta magana shi akan talbiyar da kafirai suke yi talbiyar da kafirai suke yi kafirai gaba da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har bayan ma aiko shi sun kasance suna girmama madakin Allah kuma suna ziyarar shi don haka yanzu ma akwai mawusin to lokacin da suke haduwa na musamman a kowace shekara zo da su wannan ɗaki saboda tun gajin gajin suna girma matakin don haka ziyarar da suke matakin suna girmama shi suna mashi wani abu wanda kamar ya yi kama da aikin hajji a musulunci wannan idan suka zo sai zama su ma suna da lafuzan da suke amfani da su wajen ziyarar wannan nahi na Allah ta baraka wa ta'ala irin labbaika Allahumma labbaika da wanda ka sani wanda wanda a sani kowa ya san cewa labbaika Allahumma labbaika shi da ake cewa talbiya to suka zo sai su rika cewa labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika illa sharikun huwa laka tamlikuhu wa ma malak cewa karban ka wa ubangiji karbawan ka babu kada abokin tarayya babu abokin tarayya gare ka ya Allah face kadai wani abokin tarayya wanda kai kan mallake shi da abin da ya mallaka kabla bin abbas ne ce irin wannan hargitsatsiyar talbiya kafirai suke yi a wancan lokaci wanda cikin ta farko sai ka zaza imani amma ƙarshen ta ta hargi sai ta koma shirka to shi ne ma'anar wa bayi nuna aka sarruhun billahi illa wa hum mushrikun domin lokacin da suka ce labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika kaga zahiri wannan shine imani da gaskiya ina fatan gani amma lokacin da suka ce illa sharikun huwa laka tamliku wa ma malaka ka shi ka tani ba shi ne sai ce wannan shine ma'ana wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun akwai abin da aka rubuta daga imam daga imam Afa rahimahullah al-imam Afa Allah ji kansa da rahama shi kuma Eh, a tafsirin ne wannan aya ya ce aya tana magana ne akan wato addoyin kafirai mushrikai wanda suke yin su cikin tsanani da kuma yanayin da suke kasancewa cikinsa a yayin da tsananin ya kau suka samu kansu cikin hali na walwala da nutsuwa wato bi ma'ana sai suna cikin hali na wahala da hirgiti da barazana sai su roƙi Allah da ikhlasi da kaɗai ta Allah da imanin su da cewa babu iya yaye musu bala'in da suke cikin shi sai Allah to ga wanda ne imani ne imani amma lokacin da suka samu kubuta daga fitina ko bala'i ko musibar da sai kuma su koma suna bautan wani wanda ba Allah suna haɗa Allah da wani wurin bauta to yace wannan shine wa ma kasar wurin billahi illa wa mushrikun za su yi addu'a mai kyau mai cike da akhlaqi suna fuskantar ubangiji ne da lokacin suke cikin tsanani amma tsananin na wucewa sai su koma shirka da Allah وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون كافرين تتكفيني فإذا ركبوا في الفلك إذا انتكى حول جعل هو فإذا ركبوا في الفلك إذا انتكى حول جعل هو suna ta kyanke ku suna ta kyanke ku aka samu barazana na ban tsoro da hirgita da tangal-tangal suka ga alamar lalle komi da yawa ba suna iya jirgin da iya kifewa su rasa su da duk abin suka ɗauka na dukiyoyi to a wani lokacin da awon za ka kwakwale su da lafafi sai su rika roƙon allah suna addu'o'i na musamman suna fuskantar ubangiji makwalici na lafafi da suna sarrafa addini na allah to kaga muka cewa ne ikhlasi ne ibadi wa ma yu'minu aktsaruhum billahi amma sai ce falan ba na jamu ila zirri to wata ilil babi ke nako falan ba na jamu ilil babi amma a lokacin da Allah ta tabaraka wa ta'ala sai ratar da su ilil babi zuwa sarari suka fito daga cikin kogin a cikin jiragen su salim alim suka samu kansu cikin hali na da suwa da walwala idan hum bi shaykhun kwatsam sai da su suna shirka da Allah ta tabaraka wa ta'ala saboda ka kai kenan gashi sun sifantu da yin imani da Allah ta fuskar kaɗai tashi da yin addu'a amma kuma sun rungumi shirka lokacin da suke cikin hali na walwala wannan ne wa bayu aka farkon billahi kenan yawanci su ba su imani da Allah a lokacin da suke cikin tsanani illa wa hum mushrikuna fa sun kasance suna shirka da Allah in suka fita daga cikin tsayin suka ke cin yalwa wata fasara da aka roto daga magabata shine cewa wa ma da sarrun billahi illa hum mushrikuna wannan bayani ne akan kirarin mushrikai da imanin su da sakankancewa su da tabbatarwa su ga rububiyya ta Allah tabaraka wa ta'ala to sun yarda sun kadaita Allah tabaraka wa ta'ala a rububiyya ta fa ta yadda sun yarda sun imani cewa Allah shi halicce kowa da komai shi ke gudanar da komai da komai shi kadai ba tare da agaji ko kusa da komai ba sun yarda da wannan sun imani da wannan amma wajen bauta su rika bauta ma Allah tare da wani ko su saki Allah su kan bautan wasu gumaka wasu abubuwan bauta wa'anda ba Allah ba don haka in ka bibe su ta huskar rububiyya ga imani amma kana koma wajen ulubiyya sai ka same su wahum mushrikun ina fatan gaji wanda kuma za ka kafirai suna da wajen sifa wala in sa'altu man khalaqa samawati wal arda la yaquluna khalaqahunna la yaquluna Allah wala in sa'altu man khalaqa samawati wal arda in ka mai zuwa yahin mai da ka sai la yaquluna Allah za su ce Allah ne halice su haka za su ce kuma za su da ikrari da yarda da cewa Allah shi halice shi ke tafiyar da komai da komai kaga wannan imani ne da rububiyya ina fatan gani Allah ta'ala ce kullu alhamdulillah to kace godiya ta tabbata ga Allah bal aktsaruhum la ya'lamun amma wani yawancin su ba su da ilimin rububiyya ba su da ilimin tauhidin uluhiyya ba su da ilimin da yake sa su zama wa Allah shi kadai ولولا ولا إذ أنتم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله يجب أن يوفقون ولا إذ من ذاك تنبيس من خلق السماوات والأرض ويعني في السماء بكثير وسخر الشمس والقمر يقول لا لا دوتا لا يقولون الله ذاك شيء الله كافرين أما إن تنبيس ذاك الله جيوانا sun yarda da rububiyya sun yi da rububiyya kenan amma Allah ce fa ana yufahu to idan suna da wanda imani fa ana yufahu ta yaya ake kawar da su daga bautan Allah wahdahu la sharika lahu surun shirka saboda kace nan ga su da imani da rububiyya kuma ga su da shirka a cikin wujudiyya cikin bautan Allah tabaraka wa ta'ala aya afsarha min hadi ita ce wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله أروني قل أفرأيتم من دون الله أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن مرسلات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون ولا إن سألتهم da za ka tambayi su mata halakar samawati wal arda wa ne ya halice samai da kasai da ya kulun da Allah za su ce Allah ne ya halice su kaga shi ne imani ne ikirari da ya rububiyyatillah sai Allah ta'ala ce kulka ce da su to afara'aytum tuqbani labari ma da min dunillah abin da kuke wannan wanda ba Allah ba yanzu ke nan nafsin ya tabbatar maka da sun yarda da rubiya su Allah ta'ala sai da ya kattabbai su wa ya halitta kaza wa ya halitta kaza la nan ba amma a lokaci guda kuma sun yi da kai tambayi su ta ba su da tambayi su cewa ma da min dunillah abin da kuke bauta ma wa'anda ba Allah ba kaga wanda yahuda suna bautan wani da biyu na'am ba Allah ba sun yarda Allah a matsayin rabbu kulli shay'in amma kuma gashi Allah ce a fara'aitu ma ta da'una min dunillah ku gaya mani ku bani labarin abin da kuke bauta ma wanda ba Allah ba wanda shi ke nuna maka sun yi da Allah matsayin Rabu kuma ga suna bauta ma wanda ba Allah ba wani yi da alfarmu billahi illa wa hum mushrikun abin da kuke bauta wanda ba Allah ba in arada bi Allah bi zobe bi Allah yadda zai ni da wata cuta hal fa kashifatu zobe wai na wanda kuke bauta wanda ba Allah ba za su iya kuran yamani ko su yayi mani wata cuta da Allah ya saka mani kada ba za su yi ba ba abin da za su yi don mahaifi su ba ba su kusan mai ke gudana ba ya ce awa rabin libi rahma sannan wa'annan abubuwan da kuke masa wa'anda ba Allah ba idan Allah ya nufi ni da rahama ta sa ya sa wata rahama ta shi ta lullube ni hal hunna mumsikatu rahmati ko za su rike rahmar ta Allah to haka ta same ni duka ga an sa shi ne ba su iya ba sai ya ce kulka ce da su hasbi Allah Allah ya ishe ni a matsayin abin dogaro da wata tawakkalul mutawakkilu masu dogaro gare shi ne ko suke dogara to wannan dai yake daga cikin fassarorin da malamai suka yi don nuna cewa wa mai yi da aksarun billahi illa wa mushriku na yana nufin cewa kafirai ba sa yin imani da rububiyar ubangiji إلا وهم مشركون فاشين سنة الشركة في قلوبنا أقول أبي دعسة رسولة عن حسن البذل رحمه الله لتفسيري قبل وانا آية الحسن البذل رحمه الله كتب ذلك المنافق يعمل إذا أهل رياء الناس وهو مشرك بعمله ذلك شآية سنة مغنى مئة كم مسلم ذلك منافق zalikal munafiqu abinda ayat take ishara zuwa gare shi shine munafiki ya'malu idza amila kan yi aiki lokacin da shi aiki shi munafiqin riya annati don ganin idon mutane don yi wa mutane riya wa huwa mushrikun bi amalihi zalik alhali yana mai shirka da Allah a cikin wannan aikin nasa domin ya yi aikin ba don mutane ba wato ba don Allah ba riya annati don ganin idon mutane da aka ce homo oh, shirkun bi amali zalika shi yana shirka da Allah tabaraka wa ta'ala da wannan aikin nasa يعني قوله تعالى شاهدنا الحسن البصري في ذكر الشيء فدعا في تنزيل الشيء ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا قتالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا ان المنافقين يخادعون الله ومنافقين سنه وقبلوا سيدنا الله تبارك وتعالى su ce sun yi imani da bakunansu kuma su zo suna aiki irin aikin da karance da Allah suna yi don Allah amma kuma ba gaskiya suke ba shine yukhadi'una Allah cewa huwa khadi'uhum Allah ta'ala yana mai sa musu yaudarar su kun gane ko to kun ga mutum kai suna da wannan sifa babu shakka da'awar imani a lokaci guda kuma ga shirka wa ba yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun saboda ka uh, munafukai kamar muka wuce jiya in suka zo wurin masu imani qalu amanna wa zala qul ladina amanu qalu amanna wanda shine wa ba yu'minu aktharuhum billahi amma zaman sun yi da'awar imani sannan suka zo suna aiki irin aikin da ya kamata a yi shi dan Allah sai zama kuma wajen Allah suke ba suna shi ne riya annasi to sai zama cewa wannan shi ne shirka kuma shi ne shirka ga da'awar imani kuma ga shirka wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun da aka ce wai da kamo ila salati idan zuwa da gungun munafikai suka tashi zuwa sallah qamu ko sala sai su tashi suna cike da kasala suna masu kasala yura'una nasa suna yin aiki don ganin idon mutane suna yawan mutane sau daga aikin nasu ba nan Allah suke ba wasu suna don wasu ne kaga wannan shine shirka wala yakuruna Allah illa qalila saboda kai zama cikin ayyukan nasu ba sa ambaton Allah ba sa cikin Allah sai kana to aikin asasan bai gina don Allah ba to wanda suka ce shine wa bayyana aktsaruhum billahi illa wa hum mushrikun kamar yadda aka rubuci wannan daga Al-Hasan al-Basri rahimahullah irin wannan fassara da alhassan albasari rahimahullah wasu malamai sun fada data sun fada data fasara wannan aya ta wa yana sarrafa billahi illa hum mushrikun cewa munafiki ne wanda yake da wani imani kuma yana aiki ba don Allah ba yana shirka kenan wasu malamai ne sun fada da wannan fassara suka ce fassarar nan da zaka tabbaka ta akan munafiki kamar da aka bakari ya bayanin nan to haka take gaskantuwa ta ɗabbaku ga mutumin da yake musulmi ne mai raunin imani wanda shi ɗaya zarga masa igiya Allah ke yi ba ya zama cewa aikinsa riya tana shiga cikin shi aiki yake yi na alkhairi na ibada na addini amma kuma riya tana shiga cikin aiki ina fata kun gani don haka sai zama wa bayu da aka rukun billahi ina yau yawancin mutane musulmin ba masu rauni imani ba ka samun su sun imani da Allah illa wa hum kuna wace suna masu shirka da Allah wato suna riya a cikin ayyukansu suna yin aikin da ya kamata su yi don Allah shi kadai amma sai su haɗa Allah da wani cikin ayyukansu da ko shirka babu kamar da aka sani riya shi sun ambaci ta matsayin shirka ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce mafi tsoron abin da nake yi muku tsoro shi ne a shirkul asgar shirka kare ba sabai suka ce ne ne shirka karama ya ce a riya shi ne riya saboda ka dukkan mutumin da ka same shi gashi da imani da Allah kuma yana yin aiki rega shiga cikin aikin to sai ka ce da ni shi wannan ke na bisa ga wannan bayan da wannan fasara da wasu malamai ka sun fada data ya shiga cikin wannan mutumin ya shiga cikin mutane da za ka cewa da ni wa ba yi da asarun billahi yawan su su ba su imani da Allah ka same su da imani da Allah illa wa hum mushrikuna fa face suna yin shirka da Allah wato suna yin riya cikin ayyukan su Allah shi ke yi al hadith Ibn Kathir rahimahullah a tafsirin sai yake cewa shi kuma bayan ya ambaci wasu daga cikin wa'annan fasarori ce wa tamma shirkun akhar khafi la yashuru bihi ghaliban Ya ce kuma akwai wani shirka wanda yake boyayye ne wanda galiban wanda yake wannan shirka baya ko gane shi la yashuru bihi ghaliban fa'ilu wanda yake aikata wannan shirka baya fahimtar shi baya shuhurin ta baya sanin shi shi ma yana cikin shiga gina cikin wa ba bi da aksaruhum billahi innahum ko wani irin shirka ne da alhaji da kasir yayi bayani ta ce kama sabata wato nan yana ishara ga irin abubuwan da mutane suke makalawa ga jikinsu da da'awar neman tsayi ko gani ba mutum shi bidola ko ya makala ga hannunsa ko ga motarsa ko ga babur ɗinsa ko a gidansa da ni da wai wannan abin aji ne zai kare shi daga shafin kaza zai kare shi daga shafin kaza yace wannan shirka ce boyayya da musulmi masu imani suke fadawa cikin ta su galiba ba su kota ba saboda ka da zai ka same su da imani kuma da bi, da shirka wa wani aka samu billahi illa wa hum مشركون سيتي كما ثبت أن حذيفة رضي الله عنه دخل على مريض كما ثبت في حديثي cewa wajen masa limani ya taba zuwa wurin wani mara lafiya shiga wurin sa la'alla zai gaishe shi fara'a fi abu da fi sai ma sai ga wani abu daure a dangansa kamar da irin abin kake cewa yanzu irin kambu ko daga ake kina shi ko karbu a yi wata igiya a yi tohe tohe a ba mutum ya daura a dantarsa ko a hannunsa ko a wuya shi maganin kaza ne yana kare mutum daga kaza ko yana sa mutum ya samu kaza to dai gaida wannan a dantarsa fa qaba'ahu aw intaza'a sai ku zai fa ya sa hannunsa ya kace wannan igiyar ko karhon ne ko wani ne da ya gani a dantarsa a wani ta za'a ko kuma ya kama shi ya fizge shi sun makala sai ku zafi sulaiman ya ce bayan ya cire wannan abin a hannun shi wannan mara lafiya ya ce wa ba yi mino aksar un billahi illa wa hum mushrikun ya ce mai yau ban yi sun mutane ba su zama da Allah ba ce suna masu shirka da shi wato shahara ga cewa kenan musulmin da yake musulmi ne na'am amma ya fada cikin talalla da irin wa'annan likiliyan makale-makalen yanzu na'am yana da musulminsa da imaninsa amma kuma yana shirka da Allah ta hanyar makale wa'annan amalin da yake wa ba yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun kun gane ko wata fasara ta sahabi ku zai fita limani kamar da alhafiz ne kafin ya ta daga cikin abin da ke karfafa ta akwai riwayoyi daban-daban da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan babu wani shahi makale makalin nan da mutane suke yi kuma wanda nasoshi sun ambace su a matsayin shirka ne kuma musulmi suna yin su abu dawud ya rawaito hadisi da al-imamu ahmad ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna ar-ruqa wa tabaima wa tiwala ta shirkun shi inna ar-ruqa wato lalle ruqya ruqa jami'in na ruqya ruqya shi ne abubuwa da ake karkarantawa haka ana tattaunawa kamar ta tawada ko ruqya da alakun hali wani da sani to ruqya muka ce shi ne aka jama'a shi akan ar nan da yake inna ruqa lalle tawadi tawadi da karance karance da mutane suke yi suna shafawa a jiki irin na jahiliya kenan ba waɗanda annabi ya koyar ba wata da layu shi ko jami'i ne ya ce ba layu da mutane suke daddaurawa da wuya ga kogu ga hannu da waye da da'awar maganin kaza ne kuma suna kare mutum daga kaza wa da cewala shi cewala malamai suka ce shine wani surkulli ne da ake yi wa mace a yi da'awar cewa in ta yi shi ko ta daura ko ta shafa ko ta sha wanda zai sa mijinta ya so ta so na fita hankali sai ta mallaki mijin kenan to annabi ce duka wadanda abuwa shirkun shirka ne da Allah ta'ala ina fata gani saboda ka idan zai fata in ya ga wani mara lafiya ya makala wani abuwa don cinta ya fitge shi kuma yake wa mai yi da aka saruhun billahi illa hum mushrikuna da ishara ya zuwa ga cewa wani abin da ya makala shirka ne da Allah kaga wani hadisi yana gaggata haka ko mu gani ba yana gaskanta haka dole hadisi abin da ke tashi ne inda ruqa wa sama'im wa tiwala shirkun to ma wani yaro to ne hadisi daga Uqbah bin Amir al-Juhani kenan baki sallallahu alaihi wa sallam yace man allaka tamimatan faqad ashraka man allaka tamimatan faqad ashraka ki duk wanda ya rata ya laya ya shi kada Allah duk wanda ya rata ya laya ya shi kada Allah to kada rata irin wannan layin da wai duka suna daga cikin shirkiyar suna daga cikin shirkiyar ina fatan gadi to wannan shi ne wani kada malamai suna magana akan ita laya hadidan kamar da muka ce ita arruka iri ce akwai ta jahiliya wadda take yi ce shirka akwai rukuya wadda masu Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar wannan wannan addini ce wannan kai ta ma ibada ce ga Allah to haka ma tama'in ko tamima malamai suna kasa ta kashi biyu akwai tamima wacce take tsantsan ta jahiliya tsantsan jahiliya ce ke ci wanda babu shakka sai ka ci ya abin da za a yi da da wasu falafi da hakimomi kamar da ake cewa da rubuta sunayen wasu abu da suka shafi aljannu da rauhanai kamar da suke ce su ko rubuta wani abu da alkur'ani da jini ko da hada shi da wata najasa a dunkule a baka kace kamar kalma duka duka duka shirka ne da Allah shirka ne da Allah wani kaulan wahida amma ita laya wacce rubuta wani abu an kai kawai da alkur'ani ya ciki babu canza komai yadda yake harfan da harfin haka aka rubuta shi wata ayatul qur'ani aka dunkule kace karata ya ga wuyan ka za ta kame ka daga kaza to da muka ce tabbas akwai sabani gudun malamai cewa ya hukunci idan wata laya ta shiga ciki ko bata ta shiga ciki ba to ba ita dai muke magana ba ina fatan gani to wa'annan duka abubuwan abin da sake kiro su cikin shirka da Allah haka hadisan suka ambace su a matsayin shirka ne da Allah abin da kuma abin bangare muke cewa musulmi suna yin su baka ce musulmin kaulan wahidan kafa an ka da su daga cikin daira addini ma saboda da yawan musulmi da suke yin su suna yin bisa bisa ga wasu shubuhat bisa ga wasu shubuhat ko ba gani ba wato su a fahimta su abin da aka koyar da su wannan daidai ne kuma addini ne bidan taimako ne bidan sani ba su dauka wannan ya sa wa shari'a ba to duk wanda fada cikin irin wannan matsalar ta shirka da tsammanin daidai ne, a iya fahimta shi da imanin shi da Allah wannan daidai ne to daidai lokacin ba ka ta shi har sai ka masa ikamatul hujja wai sun ha ina fata gani sai ka karantar da shi cewa wannan abin da kake makalawawa babu shakka shirka ne da Allah saboda dalili kaza saboda dalili kaza duk wata shiwa da ke gaban sa ya kawo masa da ita to in ya gane yace duk da haka bai yarda ba to ne ya tabbata mushriki to wannan da ne wallahu a'lam abin yana da yawa daga cikin malamai akwai da suka rawa ba yi da aka sarwa billahi illa wa ko cewa wanda ana nufin ne musulmin da suke alhalifu bi ka ga musulmi da imanin amma ya rantsi da wani wanda ba Allah ko ku gani ba kana da imani ka matsi kana musulmi amma wata sannan lafiya ta zaka rantsi da wani wanda ba Allah don zama ka musulmi shine kai imani da Allah kenan rantsuwanka da wani wanda ba Allah ba shine shirka da Allah tun da zo cikin hadisi mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ce man halafa bi ghairi Allah da ashar a wani lafazin da kafar cewa duk wanda ya rantsi da wani wanda ba Allah ba faqad ka to ya shirka da Allah a wani lafazin muka ce faqad kafar ya hakika kafirta to saboda musulmin da aka same shi gashi da imani sannan kuma yazo yana rantsewa da wani wanda ba Allah ba to kan duwe shi a bangaren sa na zaman sa musulmi yana da imani kenan a wannan bangaren rantsuwa shi da wani wanda ba Allah ba kuma ta saye shi daga Allah sai zama wani da aka tarhum billahi illa wa hum mushrikun wato ba yau yace zo za ka san kima da Allah ba mace suna rantsuwa da wani wanda ba Allah ba to haka dai fasarorin suke a gurin malamai eh, wannan nasi fasarorin da aka masa suna da faɗi kwarai da gaske to amma duk da lamarin da yake abin lura a nan wurin malamai suka ce shine cewa abin da ake nufi da shirka wanda wannan nafsi ya abata illa wa hum da? kun gane ko shin wannan kam ana nufin shirka ne babba wa yi da aka sarrafa billahi illa wa hum da shin ana nufin shirka ne babba kamar da muka ce wannan yana nufin talbiyar kafirai mutlakan kafirai kenan ko yana nufin irin imanin kafirai da rubiya da kafirci wasu a wurin uluhiyya mutum wani wanda ba Allah ba da sauran mutane da muka buga a nan ko kuma shin yana nufin shirka har da shirka karama irin wanda muka ba da misalansu na cewa mutum ba zai imani da Allah ba fashe yana mushriki da same shi yana rakai da laya ko yana rantsuwa da wani wanda ba Allah ba idan yawan nan shirki ya tuwa suke kanan nabi kun gane ko idan wanda ka sami musulmi suna faɗa wacin kuma da muka ishara yanzu na kun gane ko to yanzu irin waɗannan nau'uka na shirka da mayya da kanana wane ake nufi a cikin wannan nasi tafsirin da mun yi wanda suka zo daga malamai daban-daban ya gwada cewa nassin nan ya gami duka wanda ke fiya gaskiya da kananan dare da manyan duka gaskiya to mun faɗi magabatan suka fassara wa ma yuridu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun suna ishara da shirka babba ake nufin da amma akwai kuma fassara da san fassara wa ma yuridu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun suna nufin shirka karama irin wacce kake samun ta musulmi masu rauni ne suna faɗa wa shirka kuma dukkan su ana kiran su shirka da babbar da karama duk sunan su shirka a nasusun shari'a to abin nufi dai biyar da lamarin da yake ita shirka Allah shi kage lokacin da aka same ta wani mutum ya fada cikin ta sai zama cewa ya fada cikin shirka ce wacce abbabbar shirka wadda take fitar da shi cikin da'ira addini to babu shakka ita wannan shirka kam ittifaqan Allah ba zai gafarta wannan shirka ba kadai sai mai ita ya tuba kun gani wato dukkan mutumin da ya fada cikin shirka babba Allah shi kare mu yan mutu a haka bai tuba ba to har abada Allah ba zai gafarta mishi kun gane ko wannan da ijma'in malamai da nasi da alqur'ani ne ba kun gani ko amma mutumin da ya fada cikin shirka karama ya fada cikin shirka karama shirka ya yi na'am amma ko shirka ce karama kamar ya sa laya irin laya da ba ta jahiliya irin wacce da muka ishara ba ko ya daura wani kan ko wayi ko ya yi tsayara ko ya rantse da wani da ba Allah ba da sauri wani abu da muka ambata ya yi su a matsayin shi na musulmi yanzu kun ga wannan shirka karama da ya faɗa cikin ta to abin tambaya ne shi shine shin wannan mutum kam irin wannan shirka karama da ya faɗa cikin ta sai aka yi shin sa'a yan mutu bai tuba ba yan mutu bai tuba ba to Allah zai gafarta mashi wannan shirka ko shi wata kashe wuta kun gani nasi muka ce abin da ya tabbatar umuman inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah ta'ala baya gafarta wa ai shirka shi amma yana gafarta abin da bai kai shirka ba ga wanda su shirka babba shirka ce shirka karma ma mushriki na'am shirka ce duk shirka duk suka shirka duk wanda su shirka to nasi muka ce abin da ke ce shine Allah baya gafarta wa ai shirka da shi wato ginin kamar nassin zahirinsa yana gwada maka cewa duk abin da yake a shari'a sunansa shirka to Allah ba zai gafarta shi ba inna Allah la suru an yushraka bihi amma wa suru ma duna zalika Allah yana gafarta abin da bai kai shirkan bane ba shi ma liman yasha ga wanda to muka ce wanda ya shirka babban mutu bai tuba ba shi wanda dan wuta ne ita ba ko ba haka ba ba Allah bai gafarta shi bai gafarta masa da wannan nan da da da wasu da kamar shi amma muka ce mutumin da yayi shirka karama shi kuma yan mutu bai tuba ba to ya shiga cikin wannan nasi ko bai shiga ba shine tambaya kun gane ko shine tambaya to akwai maganganu gaskiya magana a wurin malamai mun ce tabbas shirka karma shirka ce shirka babban shirka ce kuma haka nasoshi shari'a za ka yi suna kiransu kowane su shirka amma muka ce suna da bambanci to sai dai ta fuskar mutum ya mutu yana yin wayannan shirkokin bai tuba ba zai zama cewa babban ce ba za a gama sami mishi ba amma karma za a gama sami mishi ko ku har da karmawa ba za a gama sami mishi ba wasu malaman suna ganin cewa dukkan abin da sunansa shirka ne duk abin da yake sunansa shari'a ta kira shi shirka da Allah ko ba karama ce ko babba wani abin babu yadda za a yi Allah shiga wata mutum shi in bai tuba ba da wannan nasi na inda Allah ya yaghfiru ma an yushraka bihi da za a yi zalika shi ka fi kenan mutumin da ya mutu yana yin riya ba ka kafiri ne ba ko ba kaga eh, don ya mace kamar miji to amma ta shiga wuta inda bai tuba ba shi ne ma na wannan eh, fahimta ta wannan malama duk mutumin da ya mutu yana daura laya irin wacce da muka ishara bai tuba ba in ya mutu ta ta shuta ba a yaji mishi ya mutu yana shirka da Allah shi ta sana wanda ya mutu yana rantsuwa da wani wanda ba Allah ba bai tuba ba in ya mutu ta shiga wuta sai daga ba Allah ya nemi shi tunda bai ba kafiri ba kun gane ko saboda ya mutu yana yin abin da yake sunan sami shirka shi kuma Allah ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi amma ina gafarta ma duna zalika ne abin da bai kai shirka ba kun fahimta to wannan shi ne abin da wasu wani suka koya kan shi Sheikh Ibn Baz Allah ya yi magana mai tsawo game da wannan kuma ya karkata akan wannan ra'ayi cewa lalle duk abin da yake sunan sa shirka ne musulmi akwai buƙatar ya tuba kan shi in ya mutu yana yin shi bai tuba ba to lalle ba za a gafarta mishi ba da ya mutu yana shirka da Allah Allah shi kare akwai wata fatawa ta shi kuma da aka samu ya ya sassafta ya sassafta shi amma dai insha Allah da zai musulmi ne yana yiwa ana fatan insha Allah Allah ya gafarta a wurin wasu malaman kuwa suna ganin cewa ita wannan shirka wacce wani mutum musulmi yi wacce take sunanta shirka karama to ba ka game ta kai mata hukunci iri guda irin wanda ka yi wa shirka babba shirka babba ita ce wadda Allah baya gafartawa sai kuwa idan mutum ya tuba kani ya mutu kun gane ko Yawwa. amma suka ce duk abin da yake sunansa shirka ce karama ba babba ba to in ka fi ƙididdigan nasoshin shari'a abinda suke nasoshi suke gwadawa ita wannan shirkar karama kowace iri ce to sunanta zunubi sunanta ne zunubi amma ba ta fitar da mai ita cikin da'ira addini to sai suka ce idan kuwa shirka karama sunanta zunubi zunubi ne wanda baya fitar da mai shi cikin da'ira addini kenan wanda aikata wannan abin sunan shi musulmi har abada to idan ko shi musulmi ne kenan mai aikata zunubi wanda bai fitar da shi cikin da'irar musulunci ba yan mutu bai tuba ba to yana karkashin mashiyar Allah yana karkashin mashiyar Allah domin abin da mutu akan shi zunubi ne ba su da sakataki ba ba za ka ga bane cewa ina Allah la gafiru an shirka bi ka kace ya dabba ko akan sa ba amma abin da yake an kira shi da suna shirka ne tazalizan saboda kawai su ta magana da tsawatarwa amma suna abin ba wai shirka ce ta hakika irin wacce take fitar da mutum cikin da'ira addini ba shirka irin wacce Allah ba ya gafarta ba idan ba shine ba kun gane ko to aka irin wannan mutum da yake shirka karama in ya mutu bai tuwo to yana karkashin mashiyar Allah in Allah ya ga dama ya gafarta mashi bai ga dama ba eh, eh, wato Allah ya ga dama zai yafe masa gaskiya tun da shirka shi ba mun bace ba kun gane ko in ko bai ga dama ba zai masa azaba da wannan zulubin nashi wannan shi da abin da Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ya rajaha kuma shi ya sani da yawon shi ma akan wannan yake yawon cewa zai ta shirka karama duk yadda aka kira ta suna shirka shirka shirka cikin nasosin shari'a to ana kiranta shirka ne ta galizan saboda kausa zahalci da tsawatarwa amma ba ta wuce ita zunubi ce mai girma ba zunubi ce mai girma amma ba ta kai matsayin ta fitar da bai ita daga cikin da'irar musulunci ba to in ko bata fitar da mai ta cikin da'ar musulunci ba to yana da sunansa musulmi kenan to dukkan musulmin da koyan mutu a akan musulunci kaga ya mutu da imani kenan ya mutu da imani sai ya mutu a matsayin mai zunubi sai ba mutu ya mutu a matsayin mai zunubi yana da karshen mashiyar ubangiji ta ala abinda Allah ya ga dama shine zai masa in ya ga dama ya ce masa ya ga dama ya masa azaba to kace don haka abin nufi suna sun tafi akan cewa ita shirka karama tana karkashin ma duna zalika idan da Allah ce inda Allah la yaghfiru an yi yushraka bihi wato kina inda Allah la yaghfiru an yi yushraka bihi shirkan akbara wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha da shirka karama da dukkan zulmai sun shiga cikin wala Allah kun gane wannan to Allah shi kare a dai bangaren wata mulahazar malamai suka ce duk yadda wannan matsala take wato wannan yana nuna maka hadarin shirka mana hadarin shirka kuma karamin nufi magana kan ita ce babban kamar hadarin da ai in akwai abin da ka hadari shi ne wato ina yin hadarin shirka karama hadarin ne ya hadarin daura laya hadarin rantsa da wani da ba Allah mai da bi abin da zai saka gane hadarin wannan matsala a wannan magana shi ne a ce maka wannan matsala matsala ce da ake tattaunawa a kan cewa in mutu ya mutu kan ta Allah zai gafarta mishi ko ba zai gafarta mishi wato zama wannan matsala da irin wannan sifa shi ke gwada maka girman haɗarin ta ce matsala ce wadda ana tattaunawa in mutu ya mutu kan ta shin zai samu gafara Allah ko ba zai samu ba a ce har malamai sun sabani kan wannan matsala kaga wannan yana gwada maka matsala mai girma ce kwarai da ko ku gani ba suka ce wannan daidai yake daga kamar irin matsalar da malamai in sun tattauna ta suke cewa ya isa ga mai hankali shi fahimci cewa barin sallah barin sallah da gangan ga musulmi matsala ce mai mugun hadari domin matsala ce jama'a da malamai suke tattaunawa a kanta ta huskar cewa shi mutumin da ya zama cewa musulmi ne amma yana watsi da sallah kwata-kwata ko a wani lokaci wanda mutum kan musulmi ne ko arziki kafiri ne ko musulmi ne ko ko gani ba shin kun tana da wannan matsala al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salam faman ha faqad faqad kafara wannan matsala ce da malamai suke tattaunawa akan ta musulmin da ya zama bai sallah ko yana wata da ita in ya ga dama in ki musulmi ne ko kafiri kun gane ko to suka ce in har ya zama a ce ga wani aiki da musulmi zai runguma a rayuwarsa har a zo ana tattaunawa akan cewa sakamakon wannan aiki da ya runguma a rayuwar shi shi shi yana nan musulmi ko ko ya tsaka wannan abu yana nuna maka hadarin da ke cikin wannan aiki hadari mai girma da ke cikin kenan bane sallah to idan ya zama malamai suna tattaunawa akan cewa mutumin da ya yi shirka karama Allah zai gafarta mashi ko ko ba zai gafarta mashi ba kun gani to wannan yana gwada maka kenan shirka karama fadawa cikin ta babban hadari ne Allah shi tare da haka lalle kowa shi ya ƙi zuciyarsa musamman game da matsalolin da suka shafi irin riya yin aiki ba dan Allah ba wani abu ne mai hadari da kake samun shi cikin zukatan mutane kwarai da gaske kwarai da gaske Allah shi kare shi kan makale makalen lari da waye wannan kusan za mu ce yayi sauki zai yayi sauki cikin al'umma gaskiya yayi sauki cikin al'umma kwarai da gaske in kana har yanzu akwai masu takalilin cikin ne jahiliya har yanzu ba sai da kai da su ba eh? da rantsuwa da wani wanda ba Allah ba da sai yara canfi canfi a ce ba a kaza in kai kaza kaza zai faru da kai wannan ba ko a asabar ko ba a tafiya yan ga ɗan gaba da wani amma a canza tafiya ko haka za? to wai na abubuwan suna da yawa cikin al'umma wanda lalle wajibi ne mutum shi yaƙi zuciyarsa tabbatar da cewa ya barranta daga irin wayannan abubuwa wayanda ake tattaunawa akan cewa in ka mutu akan su ka tuba ba shi Allah zai gafarta maka koko dole sai ka shiga wuta Allah shi kage to wannan shine wallahu ta'ala a'lam wa ma yuridu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun to sai ce afa aminu an tafiya mu ghashiyatu min azabillah shi wai da mutane kan sun amince sun yarda an tafiya mu ghashiyatu min azabillah shi wata hukuma mai lullube lullubewa ta zo musu daga azabar Allah aw tafiya mu sa'a ko kuma kiyama ta zo musu bazzatan kwatsam wa hum la yashuruna alhaji ba su sani ba ina fatan gani a nan wurin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce afa aminu an dajiya kuma mu ya kumin azabillah a nan wani wallahu ala malamai suka ce da ake ishara zuwa gare shi shine cewa sun su wa'annan kafiran da suke ba za su wuce wato kace suke shudewa suke wucewa ta wurin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala wanda suke birje a ƙasa da wanda suke a sama amma suna kawar da kansu suna masu yi dawa gare su idan wanda mutane sun amince an tafiye hun za shi ya min azabillah ko kuma a'a su wa'annan mutanen da aka ce wa ba yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikuna Mutane da suke da irin wannan sifa na imani da Allah kuma su rungumi shirka a lokaci guda shi sun amince sun gamsu sun yarda an ta ake yahu mu zashi ya tumbin azabillah wata hukuma mai lullubewa daga azabar Allah ta zo masu sun amince da wannan wannan tambaya ce wacce take tattare da zargi kwarai da gaske Allah shi kare sannan faɗa su da ce zashi ya tumbin azabillah wannan kalma ta shi ya malamai suka ce sifa ce lima azufin akwai wata kalma da aka shafe wurin takadirin zancen afa aminu an ta'tiyahum uqubatun ghashiyatun min azabillah uqubatun ghashiya wata sun amince wata uquba bai lullubewa ta ba bai yusu min azabillah daga azaba Allah su zo musu sun yarda da haka aw ta'tiyahum musa'a ko ko sun amince kiyama ta zo musu ko tashin kiyama ba su san kwatsam wa hum la yash'urun alhali ba su sani ba wanda muka ce dai jiya da labarin da yake wallahu alam akwai fuskantar da zargi da tsoratarwa ga wayannan mutane sawa'an da suke ganin ayoyin Allah ne amma da su dauke su a matsayin izna amma ba su yi haka ba ko ko da suke su kuma suna yin imani da Allah ne amma a lokaci guda kuma suna rungume da shirka Allah shi kare mu to zai da lamarin yake muka ce akwai tsoratarwa akwai kwankwata, zukata a cikin wannan zance da cewa afa aminu an a hum ghashiyatun min azabillah aw tafiya hum sa'atu barzatan wa hum ya yash'urun da fatan abin da muka hudu zai da Allah ba ne mai shi ba mu da darka kuskure kuma Allah ya ce mana za mu kama da shi a kai shi ne zuwa da wa subhanallahi wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت wuri ko salamu والسلام wa ورحمة wa وبركاته